وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أيا كوتا من سير الجمادة الأولى سيدي manzan Allah sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bakwai ga watan ɗaya dadiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas allah ya dawo da mu domin ci gaba da karatunmu na shabon mahabiyya Baiki biyu suka rage mana game da abin da muke bayani na hukuncin kaka in ya hadu da 'yan uwa ga sunan za a kamanta Allah ka taimake mu bayani bismillah wa فللأب مع الأعداد وارفض بن الأم مع الأجداد وحكم على الإخوة بعد العدل حكمك حكمك فيهم عند فقد الجدي imamun rahabi cikin waɗannan baiti guda biyu yana ƙarfe mana hukuncin kaka ya ce wa hasubbanin abu ka lissafa da ‘yan uba ke la'abbai ake nisa. ma'al adadi cikin ‘yan uwan da za ka lissafa ba, hana ta gadon sulu ma'ana inda za a ce mutum ya matsu ya bar kakansa kuma ya bar ɗan uwa shaƙi afuwan mamaci ya bar ɗan uwa shaƙiƙi ya basan uwa da abi to za a ce mamaci na da ɗan uwa biyu an gane ko da ɗan uwa ɗayan ba zai gado ba sun yi makaka illa kamar yadda za mu gani cikin bayanai ko ya mutu ya san mahaifiyarsa da kakansa da ɗan'uwansa shaƙiƙi da ɗan'uwansa da abi ɗan'uwan nan zai yi illa ga wasu magada da abin nan kuma bai da gado za a yi tafsili sha Allah wa turbanin ummi amma ka yi wasu da 'ya'yan uwa ma'al ajdadi in sun haɗu da kaka ma'ana idan aka sami kaka mahaifin uba to mai ba su da komai na gado ko da kakan kawai ya rage domin shi asali ne Mamaki ba kalala ba ne don duk wanda yake da uba ko kaka ko ɗa ko ɗanɗa to ɗan uwansa waɗanda suka haɗa uwa ɗaya ba sa gadon saboda ko dai yana da asali ko yana da reshi ko ya tashi daga kalala sai in ba asali ba reshi asali uba kaka daga nan kuma abin da ya yi sama game shi ta ɗan ɗa ko ɗa kawai wa hakun alal iswati ba'da al'addi to bayan an yi makaka da safi da ɗan uwa da abbi ko da abbai to in kuma aka zo mako sai ce wa hakun alal ba ba'd al Za ka dawo kuma kai hukunci akan yan uwa Hukuncinsu na asali bayan da ka ba su ma magada ne sai hukuncinsu na asali inda aka samu shaƙiƙi da abi bai gado su ne hukuncin da za a dawo kuma gano hukumuka fihi kamar yadda za ka yi hukunci tsakanin yan uwa inda faktin jadi in ba ba. a mutum ne ya mutu ya bar yan uwansa guda ɗaya shakiki da yan uwansa guda goma la'abbai in ka zo hukunci ya za ka yi waye mai gado shakikin nan guda ɗaya shi ne ya ce to duk da yake ɗan uwa la'addi an ce kaka ba fa ɗan uwa ɗaya ne ba sun kai biyu ko uku ɗayan da kiki tsohon la'abbai don haka ba za ka ci da yawa ba sun hana ka ci da yawa an gane magana to bayan an hana ki ci da yawa to kuma sun mun dawo mun fitta babban kaka waɗannan yan uwa da suka ana kaka ce da yawa da za ka dawo kuma hukuncinsu na asali ne wace ana wani gado shakiki na hana la'abbi gado saboda haka sai kuma shi ne ma'anan wa hakun alal ikwati ba adal addi bayan da ta lissafa ai yana da yan uwa biyu uku don ka hukunci bayan lissafi sai da hukunci ko kuma ka fihi irin hukuncin da kake yi tsanin su na ɗan uwa inda fasidul ɗan da ba ka kan kaga za a ce ku ku ya haƙuri an dai amfana da ku wani ya amfana da ku amma ba ku da komai kila ana fahimta ta Hmm. hmm? shi wannan la'abi ya tallafa mashi ya kama samu da yawa ne wanda in ba shi ba zai sami wannan kasan ba a Kulu, da littafi ya ce bayanin da nake maku shi ne jami'u ma ta fadama, da abin da ya gabata dinnan fi ma iza kana ma'al jaddi waladul abawaini idan kaka da zai yi gadi tare da shi mamakin yana da ɗa wanda yana da ɗa na uwa zai uba ɗaya waladun la'abin ko akwai wani ɗa na la'abi wato shi kakan yana da wani ɗan wanda ɗan nan uwa ɗaya uba ɗaya daga mamaki ne sannan da wani ɗan nashi ne shi kakan amma ubansu ɗaya da mamaki ne uwa kowa da ta ba za ta haƙi ha zainul baitai ne a wannan baiti guda biyu da muka yi ƙoƙarin bayyana su imamu rahabi ya yi bayani hukumu ma iza kana ma'al jaddi hukuncin zarafin da kaka zai gado ya zan a tare da shi akwai auladun wa auladun la'abin jami'a akwai ɗayan shi shagirai kenan da ɗaya kuma la'abbai na mamaci kenan sawa kana ma'ahum sahibu fardin aw lam yakun ma'ahum sahibu fardin cikin magadan nan akwai ma'abocin fa'ali ne don in akwai mace kila ta zama abociyan fa'ali ko ko asibi ne ko asibai masu jira a ba masu rabo na musamman su kuma sau kwashi sauran su raba to a irin wannan fa hafiz alal jaddi banil ab ma'a banil ne, za ka yi lissafi ga kaka ‘ya'yan uban nan ‘yan uban nan ka ce su ma ba ‘yan uwan mamaki ne ma'abanin abawai ne tare da shaƙiƙai su ne banin abawai ne wanda su suka haɗa uwa da uba iyaye biyu kenan wa'addahum alal jaddi sai ka lissafa su a tara mataka ya ce to kaga ba mutum ya bane da tijin ka annahum kulluhum firqun wahidun sai ka ɗauke su kamar nau'i ɗaya Ke to kaga mamacin nan yana da 'yan uwa uku misali ba ruwanka da cewa shakiki nawa ne da abi nawa ne a yana da dai yan uwa fiye da daya wal buhadu bi qawlihi banil abu. abinda yake nufi na wahatu banil ab ma al adadi mutlaqu auladil ab ana nufin ko ta yaya ne in akwai ƴaƴa ƴan uba yan uwa yan uba zukuran kanu au inasan maza ne ko mata ne wa kaza banul ummi haka nan yan uwa ƴaƴan uwa ثم ya الجد ka وإذن shi. Ba ya ما naki ba? yanzu an mashi dabara an ce da ‘yan uwa da yawa to fa hukum alal iswati ba'ada zalika to bayan kaka ya kwashe na su sai a ce to yan uwa duk gudu in suka zo sai kai musu hukunci hukumuka fihi hukuncin da ka saba tana masu inda faqdil jaddi a lokacin da ba kaka sai to kai menene alaka ka da mamaci sai eh, uwan mu dai uban mu ɗaya kai menene alaka ka da mamaci sai eh, uban mu ɗaya kai mai nufi alaƙa ka da nomaki ke mu ɗaya ke to kai mai uwa ɗaya tsaya kai mai uba ɗaya ja da baya kai mai uwa ɗaya ja da baya kai mai uwa ɗaya uba ɗaya kai ne da dukiya saboda yana masu hajjibu girmani kamar yadda muka sani fa ya hajjibu banil ab fa yi hujjabu banil ab bishaƙiƙi akan hana ‘yan uba gado matukan akwai shaƙiƙi ɗaya, awul ashiƙo ko shaƙiƙai ko suna wani ɗaya ma ya hana balantana fiye da ɗaya? Falashe Ali auladil a wannan yanayi ‘yan uba ba su da tomai. إلا إذا كان من ولد الأبوين شقيقا واحدا sai in cikin ‘ya'yan uban akwai shakikiya ƙwara ɗaya wa fadala an nisfi ha shai'un afuwan sai in cikin ‘ya'yan shakikan shakikiya ke ƙwara ɗaya kaga ita shakikiya mace ce Dan uwa ba ta cin fiye da mene rabi tunda kaka ya ɗauki nashi ya yi gaba ita rabi za ta ci dole ya rabu to fa huwa li waladil abi to nan ne kuma za a ce to kai dan wanda kuka haɗa uba ɗaya ta ci arziki wannan hakikiyar ba ta cinye ba shi dai kaka ba za a maida mashi ko ƙara mashi ba misali ko ga misali jaddun wa akun shafiqun wa akun la'ab kaka ne da ɗan uwa da ɗan uwa la'abi يستوي فيه للجد فيها المقاسمة والثلث أنن kaka yana daidai da ai ne ko kuma a ba shi sulusi ɗin farko ne wanda aka yi za a kasa uku a ba shi kashi ɗaya sai ce to sauran na ‘yan uwan ne guda biyu an gane sai a ce to ku matso ku yan uwa sai ku matso to kai ya danganta kanku da mamaki da ce uwa ɗaya uba ɗaya sai a ce ƙara matsowa an gane ku kai ya danganta kanku da mamaki uban mu ɗaya sai to kai matsa kai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya kwashe kashi biyu sulusani kenan kaga a wajen lissafi na adadin magada an lissafa da shi an hana kaka gadon nufi amma da aka dawo wajen hukunci sai aka yi hukunci ma kamar ba kakan shi ne wa hakun alal ikwaji ba adal haddi hukumar tafihin inda fasbil jaddi ita ai tun da uba ɗaya ne Walbaki, ya hana ka gado gaba ɗaya sai ka ja da baya kawai bayan kaka an ba shi sulufi abin da ya sau halin shakiki sai a ba ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kashi biyu cikin uku wa yasqutul akh lil ab shi kuma ɗan uwa wanda suke uba ɗaya ba zai sami komai ba ba a da addihi bayan an kirga da shi alal gaddi don a rage makaka faso an fahimta? kaga ya zama shi'umin ɗa amma a wajen kaka an gane? mash'um kenan ya zama al'ibinin mash'um وكذلك جد وأخ شقيق وأخت Haka nan, inda mutum ya mutu ya bar kakansa da ɗan uwansa shaƙiƙi da ɗan uwarsa mace la'addiya al-muqasamatu khairul lil jaddi kaka a yi rago da shi ya ji masa falahu sahamani min khamsatin sai ce kai mu shiga a raba tun ji in aiki ya shiga aka raba kaga ya zo a matsayin dan uwa ne kun ga a can ko ya shiga a raba ba zai karu da komai ba tunda za a ce yan uwa biyu ne maza uku za a kasa sai a ce dauki gaji daya sauran na ɗaya ɗan ne in aka dawo kuma sai a ce to kai shaƙiƙi ne kai la'abi ne a kai shaƙiƙi ya danne ka kaga zai amfana ba to amma a wannan misali zai amfana kamar yaya gashi kaka da ɗan uwa shaƙiƙi da ‘yan uwa la'abiya sai a yi mukasama domin ai mace ce ‘yan uwan ka kagalin zakar misal hazal unsa yayi sai ce to ni ma dan uwa ne mu raba ya ce to maza biyu ma mace daya a kasa biyar an gane magana in an kasa biyar sai ya kwashi kashi biyu in ya kwashi kashi biyu saura kashi nawa uku ta ce to ku kuma ba sai wanda ya ce ni shakikin mamaki ne wanda ta ce ni da abiyarta ne ta ce a ke da da baya sai mu ka kwashi kashi aka kaka ya yi sama ko maimakon zai ɗauki ɗaya bisa uku yanzu ya ɗauki biyu bisa biyar ya ƙaru idan ya faƙi shiga wannan ɗan ƙarin da kake gani an samu wani mai kudin ba zai da miliyoyi sun taso ba walin shaƙiƙi shi kuma shaƙiƙin asalasatul basiya sai a shi kashi ukun da ya saura wa tasqutul ukhtu lil ab uwa la'abbi kuma sai ta zamba ta da rabo a ciki gaba daya ba a da addiha ala jaddi bayan lokacin lissafi an ce ita ma ɗan uwa ce tana da rabin abin da ɗan uwa zai samu sai zan ta sami komai ba hakikatan mas'alati ga wata matsala jaddun wa ukutun shaƙiƙa wa akun wa ukutun la'abu. da kuma wannan mutum ne ya mutu ya bar kakansa da ‘yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya da ɗan uwa la'abi da ɗan uwa la'abiya an fahimta duk za a ce ‘yan ƙoyi shi ne kaji ai inda ake kwarin kaka amma ai an ba shi dama da yawa in za mu suna? ya ci da sa iri iri to shi ma ai sai ta ɗance shi ko a wannan matsalar ya sauri jaddi fiha as wal muqasama ko ya ce in shiga cikin ku ko ya ce guban sulisi duk ɗaya ne ba bambanci an fahimta ga shi kamar haka falahun sulus walfazil sulusan za a ba shi ɗaya bisa uku abinda ya yi saura sulusani ne biyu bisa uku aksara minan nisi kaga ya fi ƙarfin nisfi kenan ya tsarma rabi to a nan sulutani ɗin nan ya ɗaya ce da ya ɗaya da la'adbi ɗaya sai a ce to kuma ke menene matsayin ki wajen mamaki ce uwa ɗaya uba ɗaya hmm, ce to ya wuce gayya kina da rabin dukiya an fahimta kai kuma fa ai ubanmu ke kuma fa ai ubanmu daya ubanmu daya da mamaci ya ce to kin kin da bi nisifin ki dan abin da ya yi saura ko kuma uwa dai uba dai din nan dan abin da ya rage sai ku da kan mitul halbil unsayni anan za su dan lafa an gani hasna ɗanlata shi ne walfadil sulfani a tsara minan nufi ya tsarma nufi fatsotsar shaƙiƙata annifa sai a ba shaƙiƙiyar nufi ya fito lusudusun lil'ahi wal'uhud a nan abinda zai saura ɗaya bisa shida ne domin aikun ga an kasa shida dattijo ya kwashi kashi biyu shine ɗaya bisa uku ya ta kwashi ragi uku biyar da saura ɗaya ɗaya bisa shida na dukiya kuwa wani in aka ɗebo ta aka gani ai sai ka ce ba ma za ka sake zuwa gona ba a yi na malam gaza ko ka nemo mai gini Allah ka kara mana imani min a filasan wadda sihu min samaniyar da ake in kana son ka raba ta bugu guda to za ka kai ka san kaso goma sha takwas matsalatin ummun wa jaddun wa akun shafiqun wa Uhudun la'abin to ga matsala kuma ta biyu yau wace aka bari da kaka da ɗan uwa shakiki da ɗan uwa la'afi lil'ummi a sudus uwa tana da ɗaya bisa shida saboda ‘yan uwan nan dama ‘yan uwa in sun kai biyu suna hana uwa gadon sudusi to za a ba ta ɗaya bisa shida kan hana uwa gadon sulisi rage miki sahamun min sittatin kaso ɗaya in an kasa dukiyar shida ya fudolo samsatun abinda zai saura biyan ne walmukasa mafi fiha khairun liljaddi to kaka ya ce ni ma ɗan uwanku ne ya shiga a raba da shi ya fi ya bi mashi tunda ‘yan uwa ce shakikiya da ‘yan uwa la'abiya da ɗan uwa ƙagan an haɗa rago hudu kenan an fahimta? rago hudu kenan ɗan uwa na da kaso biyu ɗan uwa ne menene? ɗanin ga wajen aha akwai ɗan uwa shaƙiƙi da ‘yar uwa la'abiya ko? to kaga da shi da ‘yar uwa la'abiya za a ce gida biyar za a zama a ga ayyali mashi don haka in an kasa gida biyar lil'ummi a sudus Kuwa a ba ta sudusi sahamun min sittatin abinda ya saura kashi biyar kaka zai ce to ni ma ba dan kuwa ne ba shiga a raba falahu sahamani kaga zai ɗauki kashi biyu ne daga cikin biyar din nan kaga ya ci sulusi kenan sauran kashi uku walil shakiki albaki shakiki shi zai kwashe sauran ɗan kowa la'abiya an dai yi lissafi da ita ta taimaki ɗan uwa shakiki talata sai zan a uku kenan zai kwasa shakiki wata skutul uku lil ab ɗan uwa la'abbiya ba ta da komai wa وكذلك أم وجد wa شقيقة وأخ لأب haka nan inda mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa da kakansa da ɗan uwarsa shakikiya da ɗan uwa la'abi lil'ummi sahamu za a kasa da a ba uwa ɗaya walil jaddi sahamani kaka za a ba shi kashi biyu sulisi kenan walil ukhti uwan kuma salasa tana da uku shikenan uwa shakikiya ake ne kaga rabin dukiyar kenan ta samu shine dama kamallinta wa yafqutu al-abu lil-ab ɗan uwa la'abi kuma an kada shi bai da komai mun gane wannan matsala sai wata matsalan ummun wa jaddun wa ubutun shaqiqatin wa akhawani da To ba za mu iya karewa ba ke hmm? a bai shi haka? a bai shi misalai ne malam bari mu sake maimaita bai duka wa hasu in ka zo lissafi ka lissafa banin ab ɗan uba tare da kaka a ce to kai dattijo gafa waɗannan 'ya'ya da mamaki ya bari ubansu ɗaya ne suka jikokin gani an fahimta? ma'al adadi tare da lissafin da za ka lissafa shakikai ɗan uwa shakikai warkutun fanil ummi amma ka yi watsi da ɗan uwa na wajen uwa ma'al ajidadi sun suka haɗu da kaka kun san kaka na hana ‘yan uwa na wajen uwa gado bai hana ‘yan uwa shakikai gado bai hana ‘yan uwa da akwai gado a nan ne uba ya fi shi shi uba yana hana ‘yan uwa kai da la'abbai gado balantana ‘yan uwa lummai shi ko kaka bai hana ɗan uwa gado in ba da umai ne ba umai ne kawai yake hana su gado ta ka za a yi masa lissafi da la'abbai a ce to wannan babawa ba ɗan uwa ɗaya ya bari ba biyu ne ta ka ɗauki tulusin ka kai gaba yana jin da tulusin ka kai a kira ɗan uwan nan biyu sai ce to kai shakiki matso kai da albi matsa ba da tsawon kashi hukun kai shakiki amma dai in dai da ya kamata ai ka ɗan zama shi ai ya amfanar da shi ka yi zumunci kada ka zama ba wanda ka amfana da abin da ka amfana kuma ka ce ba ka san wannan ba to wa in ka zo hukunci za ka yi hukunci alal iswaji Da yan wannan shakikai da la'abbai ba da al'addi bayan an lissafa su an ce yan uwa ne bincika to da ka zo hukunci za ka yi hukunci ko kuma ka irin hukuncin tafiye da kake musu ne inda ka jaji lokacin da ba kaka ya ce to ko yan uwa dama akwai babin hajjabu akwai hajjabu nukusanin da hajjabu hirmani ina kake ce kwaɗe uba ɗaya ina kake uba ɗaya ya ayya ai mai uwa ɗaya uba ɗaya yake hana ka gado ba ka samun komai sai dai ya baka na ganin ido ai maka waje za ka zama da ke mata ba ba wannan ba ba komi da za a baka an gani لأبي بكر zai iya bai iya hana shi ai shi ma wanda yake uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya bai hana wanda yake uwa ɗaya yana cikin magana akwai ba kungiyoyi bahariya ko umariya ba ko Shimari. a yakan kai lokacin da ma za a yi kasan wanda ke da uwa ɗaya kawai ya samu na uwa ɗaya ba ɗaya ya rasa to ya ni mai ƙarfi biyu mai ƙarfi ɗaya ya samu shi ne kamar yadda muka yi bayani zamanin umar ko ke to a ƙaddara dai baban nan jaki ne ko dutse ne an jefa shi a ba mu yi tarayya a kuwa ba sai mu sai ba maza mu in dai ta kamar shi ita ta haife shi an noma ita ta haife mu sai mai kuma ya ja mun اللهم اغفرنا بالإسلام والمسلمين واغفرنا بالإسلام والمسلمين واغفرنا بالإسلام والمسلمين ولا تسلط علينا عوض ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا